ina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khayral hadi hadi nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa ala wa sallam wa inna sharral umuri muhdathatuha وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايوا masu albarka ina mana barka da wannan yammaci a wannan dare mai albarka insha Allah mun shiga daren Lahadi wanda shine daren 28 ga watan Dhulhijja shekara ta 1447 bayan hijira ya dace da lissafin sha uku ga watan yuni 2026 daga wannan masallaci na tunawa da sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa kuma ana cewa kan da harko to babu ne daga wannan masallaci muke mika saƙon barka da warhaka a daidai wannan lokaci da za mu gabatar da wannan takaitacciyar nasiha mai taken fa'idojin tauhidi ga wanda ya yi riko da shi a wannan matashiya lura da yawaita magana da ake akan tauhidi har wasu suna ganin cewa kama an matsa musu kama ana zargin ko su ba masu imani ba ne shi ne muka ga dacewar bara a faɗi wasu daga cikin fa'idojin da mutum zai samu idan ya yi ta haƙiƙut tauhid idan ya tabbatar da tauhidinsa mai inganci to ana fatan ya samu waɗannan fa'idoji a rayuwar duniya da lahira wannan zai kwaɗaitar da mu akan ƙara inganta yadda muke kaɗaita Allah a cikin bautarsa yadda muke kaɗaita Allah a cikin siffofinsa da yadda muke kadaita Allah a cikin ayyukansa na rububiya. babu shakka babu wata ni'ima da Allah zai ma bawa kamar ya sanya shi daga cikin ahlus tauhid wato Allah ya maka gamdakatar ka zama musulmi wanda kake kadaita Allah da bautarsa akwai mutane da yawa waɗanda in hikima ne sun fika wasu sun fika asali ƙwarai shawa ne ma wasu sun fi mu wato wadata ko sanin duniya ko sanin sirrorin ilmomin kimiyya da fasaha da makamantansu amma sai ka ga sun rasa wannan ni'ima mafi girma sai ga sun faɗi babu nauyi duk abin da mutum ya samu a duniyan nan idan ba shi da imani da Allah bai haƙƙa tauhidi ga Allah ba to babu mai asara kamar sa matukar bai dace Allah ya sanya ya tuba a ƙarshe ba haka malam wahid abdulsalam bali yake fada Allah ya saka mai da alkhairi yake cewa bawa musulmi bai mallaki wata kaddara wani asset mafi daraja kamar imaninsa ba saboda haka ake so koda yaushe mutum ya dinga alkinta imaninsa dan ya ga cewa ya cika lafiya ya cika a bisa ka'idar wala tamutunna illa wa antum muslimun a wannan ni'ima ta tauhidi saboda girman sha'aninta a sanadiyarta Allah ya halicci wannan duniya da abin da ke cikinta wa khalaqa as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin ma kasabat Allah ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya kuma saboda a zo a yi ibada a koma wajen sa yayi sakamako saboda tabbatar da tauhidin nan Allah ya aiko annabawa da manzanni ya saukar musu da littafai mabambanta kamar yadda yake cewa wala ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tanibu taghut cikin suratul nahl Allah ya aiko annabawa da manzanni zuwa ga dukkanin al'ummomi domin su kira zuwa ga abauta wa Allah kuma a gujewa bautar duk wani abu na shirka saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa da manzanni tattara wasu bayan wasu kuma dukkaninsu da'awarsu kenan kira zuwa ga ɗayanta Allah da kira zuwa ga barin shirka Allah maɗaukin sarki ya wato kadaitu da siffofi kamar yadda muka sani ya kuma kadaitu da kasancewarsa ne ubangiji ya kuma kadaitu da cancantarsa shi ya kamata a bauta tamawa. saboda haka waɗannan fannoni guda uku abinda ya shafi rububiyar ubangiji abin da ya shafi cancantarsa akan shi kadai ake bautatawa da gaskiya abin da ya shafi sunayensa da siffofinsa kyawawa wanda ya kadaita da su sune ne manya-manyan fuskokin da ake fata bawa ya tabbatar da ya inganta ya haƙaƙa tauhidinsa ga Allah ta wannan fuskokin sannan kuma waɗannan abubuwan ba sa yiwa kawai a faɗe da baka ko da iddi'ai a ana so ne mutum ya faɗa zuciyarsa ta ƙudurce sannan aikinsa ya tabbatar da abin da zuciyarsa ta ƙudurce bai ishi mutum kawai ya ce da baki shi ya da Allah ne mahalicci kare ba akwai kafiran da su ma sun yarda haka wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah akwai kafirai da sun yarda haka musamman sun shiga cikin kunci ko damuwa saboda ka bai tsaya iya nan ba sai ka tabbatar a cikin zuciyarka da aikinka cewa kasantuwar Allah madaukakin sarki shine ya halitta kuma shi kadai ya cancanta halittun nan saboda samawa kuma Allah ba shi da wani irinsa ko sa laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir maganganu ne dai masu fadi waɗanda ba zai yi a yi su a nan gabaki dai ba idan muka ɗauki kalmar tauhidi a mataki na farko kalma ce kamar yadda muka sani ta larabci wadda aka hausantar da ita at-tauhid ala wazn taf'il wanda taf'il kaman masdari ne na wahada wahidu tauhidan fa muwahid ya kadaita yana kadaitawa shi mai kadaitawa ne kamar da za a ce kallama yukallimu takliman da ire-irensu ma'anarsa a harshe a larabce shine aka ce wahada mana ja'alahu munfaridan ya mai da shi shi kadai babu abokin sarki ko tarayya a tare da shi to wannan shine tauhidi a harshe idan muka ɗauki istilahin malamai na addinin musulunci malamanmu suna cewa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات شيني tabbatar da kadaituwar Allah a cikin abubuwan da Allah yake banta da su minar rububiyya ka tabbatar wa da Allah kadaituwarsa ta fuskar halittar duniya da ababen da ke cikinta da halittar komai da tarbiyya komai na halittu tsirrai da ruwa da ƙasa da duwatsu da mutane da aljanu da mala'iku da abin da ake gani da wanda ba a gani da aljanna da wuta da siraɗi da komai duka halittun Allah ne ka tabbatar da cewa babu wanda ya taya Allah yin wannan aiki ba wanda zai iya yin irin na Allah Allah kuma ya halicci waɗannan halittu ne ba don yana da bukatuwa zuwa gare su ba a sai don cikar allantakarsa na farko kenan na biyu kuma shine tauhidul uluhiyya wato bauta ga Allah ka gane cewa kasancewar Allah maɗaukakin sarki shi ya halitta da kuma shi kaɗai ya cancanta abota ta masa ba tare da an haɗa shi da wani abokin tarayya cikin halittunsa ba kuma wannan bauta za a yi ta ne yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara ta a bisa abinda ya aiko annabawansa da manzanninsa suka karantar da mabambantan al'ummominsu mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan bauta wa Allah ne da abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana da kuma ababen da shi Allah ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wato damar cewa ya shar'anta wasu abubuwa ƙari akan abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta waɗannan sune ne abin da za a yi bauta da su daga cikin rukunne na ibadoji da sauran wajibai da sauran ayyuka na zukata da gaɓoɓi waɗanda ake yi don bautata wa Allah da su sannan bawa ya san cewa kuma wannan bautar shi bawan shi ne zai ci alfanunta. Allah ba shi da wani alfanu da zai samu a ciki da dukkanin bayi za su haɗu ga baki ɗaya su zama da irin zuciyar atka abdin mu'min zuciyar wani bawa da ya fi kowa tsoron Allah ba za su amfani Allah da komai ba da bayi kuma za su haɗu dukkaninsu su bujire da irin zuciyar ashka abdin kafirin da zuciyar wani bawa mafi barna da kafirci ba za su cutar da ubangiji da komai ba duk abin da suka yi na bauta to su ne za su ci falalarsa abin da suka yi na barna su ne za su cutar da kansu ɓangare na biyu kenan ɓangare na uku shine kasancewar ubangiji maɗaukakin sarki shine mahalicci shine ahadun samadu yana da wasu sunaye da siffofi waɗanda ba su yi iri ɗaya da na kowa ba ko da ka ji sunan ya yi iri ɗaya to siffata bambanta ko da ka ji suna ya yi kama to ba irin siffar ɗaya ba ce Allah yana da siffofi yana da sunaye kyawawa da yake ɓanta da su wajibinmu shi ne mu tabbatar mai da su a bisa abin da ya tabbatar shi da kansa a ƙur'aninsa da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisansa ingantattu ba tare da an murde ma'anarsu ko an yi kwatanci da na bayi ko an kore an ƙaryata ba abbasu yadda Allah ya faɗe su yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su ayi imani da su ba tare da jayayya ko ilhadi ba waɗannan gabobin guda uku sune muhimman gabobin da ake tabbatar da tauhidi a cikinsu al-imamu ibn rajab Allah ya gafarta masa ibn rajab a cikin littafin sa jami'ul ulumi wal hikam sharhin arba'una haditha yana faɗan wata magana da ta zama wato magana da ake kotin ɗinta a koda yaushe irin wannan mahallin da yake cewa la salaha lil qulubi hatta tastaqirra fiha ma'rifatullahi wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khashyatuhu wa mahabatuhu wa tawakkulu alaihi wa tamtali'u min zalika sai ce wa hadha huwa haqiqatut tauhid yace zakata ba sa taba samun wata nagarta ba sa zama lafiyayyin zukata masu nagarta har sai sanin Allah ya samu gindin zama a cikin zuciyar. hakanan girmama Allah ya samu wurin zama a cikin zuciyar hakanan ƙaunar Allah ta shiga cikin zuciyar ta zauna dafa'an hakanan kuma tsoron Allah ya shiga wannan zuciya hakanan kwarjini na Allah madaukakin sarki ya shiga wannan zuciya da kuma dogaro ga Allah madaukakin sarki yace kuma waɗannan abubuwan su shiga su cika zuciyar maƙil yace to wannan kuma shine tsantsar tauhidi ya ce wa haza huwa haƙiƙatun tauhid a samu zuciyarka ta san Allah zuciyarka tana girmama Allah zuciyarka tana ƙaunar Allah zuciyarka tana tsoron Allah zuciyarka tana ganin kwardinin Ubangiji zuciyarka ta dogara ne da Allah maɗaukakin sarki kuma waɗannan siffofi su zama sun samu gindin zama sun zauna lafiya lau a cikin zuciyarka ba wai suna fluctuating ko suna shakin ba wannan shine taqiqut tauhid a malamai suna ganin akwai wasu gaɓoɓi da za su ba mutum dama idan ya kula da su shine za a lissafa cewa tauhidinsa ya tabbata su ne a ma'ayir na tahqiqut tauhid ma'aunin da ake gane mutum ya tabbatar da tauhidinsa ya cika a cikin zuciyarsa abu na farko shine al-ikhlasu fil ibadat musulmi ya zamana cewa yana yin ibadarsa don Allah duk abin da za ka yi na ibada sawa'un ayyuka ne na jiki ko ayyuka ne na zuciya ko ayyuka ne na dukiya ko wani nau'i daga cikin nau'o'in ibada to ka dinga kokari kana sabunta ikhlasinka jiya malam ya mana magana akan wannan gaba akan hadarin da ke cikin wato wasa da ikhlasi yin sawarwara da ikhlasi Allah madaukin sarki ya riga ya sa ka'ida cewa baya karban aikin da aka yi shirka da shi Allah yana faɗa cikin hadisi kudusi cewa wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani na taraktuhu wa shirkahu zan bashi da wancan abokin shirkan na bukata Allah baya bukatan a yi masa aiki wanda za a hada shi da wani abin halittarsa Saura ka gaba ce muhimmiya ta taƙi tauhid ita ce al-ikhlasu fil Ibada. ya zama da duk aikin da za ka yi na ibada to Allah kake nufata da shi Allah kake halartowa a cikin zuciyarka ka guje wa neman yaban mutane ko neman birge su ko dacewa da su ko don su ga kana yi ko don aje a bada labari idan mutane su da kansu ne suka gani suka yaba ba tare da kai kan fata ba ta wannan babu laifi wannan yana iya zama ajilu bushiral mu'min wato bushara ta nan kusa ga mumini cewa Allah madaukin sarki yana kaunarsa kuma ya saukar da kaunarsa a cikin bayan Allah amma karka yadda ya zama na kai kana yin wannan aikin ne da manufar cewa kana so a gani a yaba maka na yake nan na biyu tarku shirk bi anwa'i barin shirka da nau'o'inta guda biyu bi nau'aihi kenan za a ce akwai ashirkul akbar wanda yake mukhrijun anil milla akwai ashirkul asghar wanda yake la yukhriju anil milla manyan ayyukan shirka waɗanda za su iya fitar da mutum daga tauhidi su fitar da shi daga da'irar musulunci da ƙanana ƙananan ma waɗanda ba sa iya fitarwa sai dai su lalata nagarta a addinin mutum kamar ita kanta riyadin da makamantansu waɗannan ma wajibi ne mutum ya guje musu kafin tauhidin shi ya tabbata ya zama da cewa ya tabbatar da tauhidi ta hanyar guje wa shirka shine ma'anar La'ilaha illallah ɗin wato tabbatar da Allah shi kaɗai ne abin bauta da kuma guje ma duk wani abu da ake bautata ma koma bayan Allah abu na uku tarkul bid'i almunafiya li kamalit tauhid guje ma bid'o'i waɗanda suke suna kore tabbatuwar tauhidi su bid'o'i kala-kala ne ta fuskar nauyinsu da irin gravity din da ke tare da su akwai bid'a da idan mutum ya yi ta zai iya fita daga addinin musulunci an kira ta bid'a ne saboda wata ibada ce fararriya wannan shi ya ba ta siffar bid'a sannan kuma za ta fitar da mutum daga musulunci ko tana daga cikin nau'o'in shirka alal misali kaman dawafi ga kabari wanda yaje yana kewaye kabari kaman da ake kewaye Ka'aba da nufin yana yana yana yana neman a a yardan na cikin kabarin nan ko yana roƙonsa ko makamancin haka wannan bid'a ne kuma mukaffira ce hakanan a roƙon wata alfarma a gurin matattu kiran matattu kamar da ake kiran Allah da neman biyan bukatu a wurinsu wannan ma bid'a ce kuma tana iya kai mutum zuwa ga shirka mere irin waɗannan bid'o'i al-mukaffira wajibi ne mutum ya guje su kafin tauhidin sai ya tabbata akwai kuma na gaba suka ce tahqiqut tawakkul alallahi wala ikimadi alaihi mutum ya tabbatar da dogaro ga Allah ya dogara ga Allah cewa Allah shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke kwace arziki shi ke ba lafiya shi ke warkarwa daga cuta shi ke daga darajar bayi ko ya kasa da su duwar abu da ka gani a cikin duniyar nan Allah shi ke kaddara shi ka dogara ga Allah cewa shi yake bayarwa shi yake yi karka dogara da wani Allah wajen neman waraka ko wajen neman arziki ko wajen neman biyan bukata ko wajen neman haihuwa ko kuma ma ka cokan ka ji mutum yana neman bukatar lahira a gun bawa gajiyayye dan uwansa ya kira sunan wani shehi da nufin wai shehin in an je lahira ya taya shi ya tsallakar da shi siradi ko kuma shehin ya saka shi a aljihun babbar rigarsa ko wani zance irin wannan da ya fi kama da kurafa a nan duniya ma ba zai iya maka ba a nan duniya ma ta kan shi yake ballantana ya biya wa kansa bukata har kuma kai ya biya maka wannan yana yana hana tabbatuwar tawakkali wato bai eh, eh, sallama rayuwa ga wani Allah da tunanin cewa zai iya maka wata alfarma ko zai iya samun maka da wata ɗaukaka ko shine zai warkar da kai daga cuta ko shine zai wani abu makamancin haka waɗannan suna cikin duka ayyukan da Allah ne yake yin su wanda adam baya iya yi wajibi ne mu tabbatar da wannan shi ma kafin Tauhidinmu ya tabbata na ƙarshe na biyar shine alinqiyadu li lahi wa nawahi sallamawa da miƙa wuya zuwa ga umarnin Allah da hannun tauhidi bai cika ya tumbatsa alhalin kuma muna jayayya da dokokin Allah ba mu yarda da dokokin Allah ba Allah ya faɗi abu mu kuma mu ja da magana ko da aikinmu ga tsarin da Allah ya tsara a rayuwa ga tsarin da Allah ya tsara na ibadoji da umarni da hani da halal da haram sai kuma su mutane su ga cewa a suna da wasu dabaru su abinda Allah ya ce haram ne hanyar suna ganin za su iya halastawa abinda Allah ya ce a aikata suna ganin ba haka ya kamata a yi ba sawun a cikin ibada ko cikin mu'amala ko cikin kasuwa ko tattalin arziki ko makamancin haka haramta halas ko halasta haram yana munafati da tabbatan tauhidi domin shiga cikin hurumin Allah irin waɗannan abubuwa da mutane suke na halasta riba halasta giya halasta zina halasta duk wani abu da Allah ya haramta ko abin da Allah ya halasta mutane su haramta su jayayya da abin kamar mafi yawan mata da suke jayayya da dokokin Allah akan gado akan aure akan saki waɗannan duka suna iya kaiwa ga munafaki da tauhidin mutum idan mutum yana ƙudurci cewa shi bai yadda ba za ka ga mata a wannan zamanin da su da masu taya su a cikin a cikin nazariya ta abinda yake ce ma al'unufa ko mai sunan shi feminism wato kariya ga ra'ayoyin da suke cewa an cuci mata za ga tun suna yin abin a baki har ya shiga cikin zukatansu ya zama aƙida to wannan yana kore cikar tauhidin mutum za a ga mace musulma wata ma tana da wani nasibi a ilimin addini amma tana jayayya da aure na biyu ko na uku tana ganin kawai ba a yi mata adalci ba tana jayayya da tsarin da ubangiji ya tsara game da gado ko tsarin da ubangiji ya tsara game da kiwama cewa namiji shine jagora mace tana ƙasar za ga mata da yawa a yanzu cikin musulmai suna jayayya da irin waɗannan abubuwan ko tana jayayya da kasancewar maza su ne shugabanni a ita maza ta fito ta shugabanci to wannan tun suna faɗi a baki ba su sani ba har shiga cikin zukatansu ya zama a ƙidarsu duk sanda aka faɗi waɗancan maganganu na cikin alƙur'ani ko sunna suna jin baƙin ciki suna jin takaici irin baƙin cikin da musulmi yake ji da takaicin ya ga ana shirka mm. to da haka suke faɗawa cikin irin wannan ramin na ɓata ba su sani ba Allah ka tsare mu waɗannan abubuwan ɗan wa masu albarka ta su ne ake ta haƙiƙu tauhid kowa sai ya tsaya ya kalli tauhidinsa shin ya cika waɗannan sharuɗa idan ya cika sai mu gode wa Allah falala Allah ce ba iyawo mu bane idan akwai naƙasu sai mu tashi haikan wajen a alleviating wannan wannan deficiency din wajen ya za a yi mai remedy ya za a yi mu gyara wannan deficiency din ta hanyar aiki tukuru da roƙon Allah maɗaukakin sarki akan ya ba mu nasara za ka ga hata annabawa jama'a suna cikin tsoro da taka tsantsan game da al'amarin tauhidi shi mu zala ta sama yake cewa imani a cikin zuciya yakan koɗe ya ɗace ya sutale kamar yadda tufafi yake kodewa innal imana la yakhlaqu fi qalbi ahadikum kama yakhlaqu thawb haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisin Abu Dawud lalle imani yakan dace ya kode a cikin zuciyar ɗayan ku kamar yadda tufafi yake kodewa zaka ce tufafi sabo da zanen shi rada rada kullun a wanke a saka a goge yayi datti ya ji rana wata na ce ga duk nan ya ɓace duk sabuntan nan ta tashi duk wannan statin ya kau na sallallahu alaihi salama a hadisin yake cewa ku dinga roƙon Allah ya sabunta muku imanu fas'alullaha an da lakum za ka abin sai da addu'a sai da kuma wasu dabaru bayan waɗannan a idan mutum yayi dace ya samu imani nagartacce ya samu tauhidi mai kyau ya cika irin wannan sharɗan da aka ambata to zai samu fa'idoji da yawa a rayuwarsa waɗannan fa'idoji dama su ne mahallin tattaunawarmu fa'ida ta farko bari maka kwalwa mai kawo ko zuwa guda goma ko dozin guda kafin awa ɗaya ta cika ƙwallon za ka yi awa ɗaya ne ko mita arba'in yi ta wala buwai sa yi za ka bashe taliki za ta wala ko ka hana ba taliki <laughs> a na tsaya al'amnu tam fi duniya wal akhirah bawa musulmi da ya cika tauhidinsa ya tumbatsa harkar tauhidi zai samu kanshi a cikin cikakken aminci a duniya da lahira kamar da Allah yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun Allah ce waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba Allah ya ce waɗannan suna da al'amni suna cikin aminci kuma su ne shiryayyu duniya da lahira sabai suka tsorata da aka saka da na'aya suka ce yamun za Allah wane ne a cikinmu bai taɓa yin zalunci ba a tunaninsu zalunci kamar zalunta kai ta hanyar yin wani laifi ko gazawa cikin wani aikin alkhairi suka ce ayyuna lam yadlim nafsahu ya rasulullah to a cikin waye zalunci kansa ba annabi ya ce ba wannan zaluncin Allah yake nufi ba Allah yana nufin shirka ita ce wannan zaluncin sai kafa musu hujja ba ku ji Allah yana cewa inna shirka la zulmun azim ba to ma'ana wannan wajen allazina allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi shirkin kenan ba su takuɗa imaninsu da wata shirka ba ba su zama 'yan sun ma'amalu sun makafaru sun ma'amalu sun makafaru mutum yana musulmi kuma yana zuwa gurin boka yana zuwa gun ɗan bori yana yin wasu abubuwa na tattabaru da wasu tsamburburanci yana haɗawa da ɓata wai saboda shi ɗan siyasa ne gaga wannan imanin shi ya takuɗa shi da mene da shirka ba ya cikin wannan amurka saboda zaka ga mutum musulmi mumini yana jin aminci a cikin zuciyarsa yana jin natsuwa da take tasowa daga wannan amincin da ya samu bayan ya tabbata da tauhidi hakanan kuma rana alkiyama insha Allah zai tashi a cikin la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ka samu a cikin duk wannan bala'i da ake bada labari a lahira idan mutum ya tashi da imani to ya tashi da jari mafi girma da zai tsallakar da shi dukkanin musibin lahira sai dai abinda ba a rasa ba wa in minkum illa waridu da ire-irensu amma dai karshe jiya da za a buga a raya a kai a kawo don Allah ya so za ka same ka ala arsatil janna ka tsallaka kenan ko Allah ya sa matsallaka gaba daya na biyu akwai alhidayatu ila siratul mustaqim wanda da ya haka ke tauhidi Allah yana shiratar da shi zuwa ga tafarki madaidaici kamar da Allah ya faɗa wannan aya yake cewa su ne ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun ai Allah yana shiratar da su masu cikakken tauhidi zuwa ga tafarki madaidaici wannan tafarki da kullum muke addu'a muna cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allah ka shiryatar da mu zuwa ga tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba tafarkin yahudu ko nasara ba abu na uku za ka samu falala ta takfiru zunub ta gafarta zunubai Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma wanda ya shirka da shi in ya mutu yana shirka amma duk wani zunubi koma bayan shirka to Allah yana iya gafartawa a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda akon daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda hadisi ne qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa a cikin hadisin Allah yana cewa ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi dhanban wa ataitani la tushriku bihi la tushriku bi shay'an la halaka wa wala ubali yace ya kai dan adam albishirinka ya kai dan adam da zaka zo gare ni inji Allah da zunubi kwatankwacin cikin wannan duniya amma kuma ka zo gare ni baka yi mini shirka Allah yace sai in gafarta maka dukkan zunuban nan ba tare da na damu ba wannan bishara ce ga ahlus tauhid cewa Allah madaukakin sarki ya daukan wa kansa rangwanta mana da tausaya mana da gafarta mana zunubanmu matuƙar muna da imani da tauhidi ga kuma hadisin Abu Zarin al da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gaya masa wannan cewa Allah ya ɗaukawa wa kansa alƙawarin duk wanda ya mutu da tauhidi ya mutu da imani zai shigar da shi aljanna Ko komin girman zinubansa nabi sallallahu alaihi wasallam ya buga min misali da zinubai biyu cikin manyan zinubai cewa in zana wa in sarq koda yayi zina koda yayi sata an buga misali ne da waɗannan zinubai saboda munin su ba wai a addini ba kadai har a rayuwa ma babu wata al'umma da ta yarda da waɗannan a matsayin kawai a ci gaba da yi kowace al'umma da kowane irin nau'in mutane sun yadda cewa sata mummunan aiki ne ba sa buƙatar sai an ja musu aya sun yadda cewa sata mummuna aiki kuma sun yadda cewa zina alfasha ce da aka kwatanta da zinubai mafiya muni cikin zinubai amma fa zinuban koma bayan shirka ne abu zarin ne mamaki ya Allah kana jin abin da kake faɗi kuwa wa in zana wa in sarq ka ce wai ko yayi zina ko yayi sata annabi ce kwarai kuwa ya saki jinjinawa annabi ce wa in zana wa in saraka ala radmi anfi abi dhar ko yayi zina ko yayi sata kuma ko abu zarin ko kaki ko kaso zaka sai saurara abun fi karfin yadda yake surantawa saboda yana kallon munin waɗannan laifuffukan da kuma irin haddin da musulunci ya tanada a kansu da haka duk mutumin da ya cika tauhidi ba wai ana cewa ya je ya sha kurumin sai abin da ya ga dama bane kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma a a abin nan mu'azu ishara ko cewa karka je ka ba su labari fayattakilu a cikin hadisin sa na inni uhibbuka a sorry hadisin sa na abin nan haƙƙin Allah akan bayi ko da haƙƙin bayi akan Allah aka ce mu'adu bai karanta da wannan hadisi ba sai gabda rasuwarsa ka afkuman yana faɗa ɗin yana tsoron kada ya zama bai kyauta ba annabi ya ce mai kai ya faɗa ya faɗa ko kuma yana jin tsoron kada ya mutu bai faɗi ilimi ba ya samu zunubin ɓoye ilimi shine ma'anar ta afkuman ɗaya daga cikin ma'ana guda ne? almuhim daga cikin fa'idar tabbatar da tauhidi shine zunubanka Allah zai gafarta maka amma ba fa an ce ka saki jiki kai ta yin zinubai bane kaga su sahabbai salaf da muke cewa muna koyi da su an musu bishara aljanna an fada musu ahlul badar an fada musu ahlul bai'atul ridwan an fada musu ɗaiɗaiwan wansu wane da wane da wance da wance amma ba a taba samun wani a cikin su da yace bari ya shantake kawai ya saki jiki ya ya ba ka kaddara yanzu wani ne annabi ya gaya masa irin abin da ya gaya wa Usmanu cewa ma barra usmana ma fa'ala ba'adal yau ka kaddara yanzu wani ne aka bashi wannan latitan a ga irin ta'asar da zai ai wani ma sallah ma zai bari kawai ce to ai shi ya ma ko salha da annabi ya ce duk wanda yake so ya ga dan aljanna gashi nan yanzu ya kwana duk wanda yake so ya ga wanda ya gama wa Allah aikin da Allah ya ce mishi kuma sai ga salha ya fito talha ya daina sallah ya daina azumi ya daina jihadi ya daina sadaka ba su daina ba to ashe dan kana da garantin imani wannan bai nufin kuma ka samu sakin jikin bari ka yi barna in ya zama wanda suke da garantin certificate din aljanna ba su saki jiki ba tsoro ma suke ji sayyidina umar har zai mutu yana cewa fata na da ni da waɗannan musulmai da nan mulka ranar alkiyama ya zama ni da su babu bashi ba kare bin da mu ya fai yana da kadam a musulunci sannan ya zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jihadi yayi halifanci yayi adalci yanzu kuma ga shahada amma da haka yana jin tsoron Allah ya rangwanta mishi yake fata to abin da yake so ka zama kenan kullum bainal khawfi war raja kar ka zama kana cikin al'amnu min makrillah Allah ka tsare mu na gaba a sai kuma annajat min al-khulud fi an-nar ira daga tabbata a wuta duk wanda ya mutu da imani da tauhidi to koda a ce a na ƙurya ya sha kashi wato an faɗi a karan farko akwai ahlul tauhid waɗanda Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa da buwayarsa zai kaddara musu sai sun biya ta gidan wuta an kai su riman Allah ka tsare mu saboda zunubansu da laifuffukansu saboda Allah ya ƙara gwada izzarsa da buwayarsa da hikimarsa amma Allah zai fitar da su daga baya saboda imaninsu Allah zai fitar da su daga baya saboda taban sallarsu da alolarsu Allah zai fitar da su saboda ceton bayinsa cikin annabawa da manzanni da ƴaƴa da alƙur'ani da sauran wanda su ceto da waliyai sannan da ƙarshe Allah zai fitar da su da shi ceton shi kanshi Allah kamar hadisin muslim ya nuna a cikin hadisin muslim daga sabi usman annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallama man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illa Allah khalal janna duk wanda ya mutu yana da masaniyar cewa Allah shi kadai ne abun bauta zai shiga aljanna amma ba dole ya shiga direct entry ba akwai waɗanda sai sun yi remedial a wuta Allah ka tsare mu daga wannan mummunan remedial ko anan duniya ka take remedial yanda cewa baka da baka da level mai kyau ne eh, har yanzu ba a yadda ka shiga 100 ah, level direct ba Allah zai ba annabawa dama su yi ceto zai ba mala'iku dama su yi ceto zai ba salihan bayi dama su yi ceto daga ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo wurin Allah maɗauki sarki ne alfarma cewa har yanzu fa shi ya ga cewa akwai yana da labarin akwai rago al'umma shi a cikin wuta Allah ya bashi izini ya shiga gidan wutar da kansa ya ci gaba da ceto al'umma cikin masu kaba'irin zunub waɗanda suka yi tarkatarka tarka wasu sun yi kisan kai wasu sun yi bandit wasu sun yi tata wasu sun ci riba wasu mazinata wasu 'yan luwaɗi 'yan gulma 'yan kaza 'yan kaza duk irin waɗannan laifuffukan zala sallallahu alaihi wasallam ya ce ci iya wanda zai ci ta fa Allah ya ci mishi ka gama ya ce eh ya gama yana ganin duk wani wanda yake da ragowar imani shi ya gama cire shi sai Allah ya ce to ni da kaina ni ma zan yi ceto ne shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya yi danka guda biyu ta ragowar duka wani wanda yake da ragowa imani ko mun sa, Allah ya fitar da su daga wuta gaba gida sai da mana waɗanda su saura a gidan wuta su ne ziryan kafirai waɗanda suka mutu ba su da imani kaga wannan yana cikin wato ɗaya daga cikin mafiya girman falalar tauhidi cewa duk inda tarka tarka ta kai ta kawo to muwahidi yana da lifeline yana da wani abin ceto da zai tseratar da shi Allah ka tsaye da mutum a karan farko ya Allah sannan na gaba na biyar kenan akwai kuma wanda za su shiga aljanna ba tare da ma'ayin hisabi ba Duk wani janta da zai hisab waɗannan su su ne mafiya wanda suka fi kowa samun kaso mai tsoka a cikin tauhidi kamar su ne suke da lion share na tauhidi inda a ce kamar shias ne za a raba ku kaga waɗanta ai su ne adna wanda suke na can ƙasa to na saman su kuma wanda suke a cikin ƙimma na tartib su ne waɗanda su kuma ba ma za su kai ga jin zafi ko kakari ko warin wuta ba ba ma za a yi subjectin su to hisabi ba a karan farko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya anso damar da Allah ya bashi cewa a zo a yi hisabi anan za a bashi kuma dama akan cewa cikin al'ummarka ka ware mutum dubu saba'in za su shiga aljanna kai tsaye akwai riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal sahihiya da take cewa za a ninka mashi wannan dubu saba'in har zuwa sau dubu goma sha biyu suwaye waɗannan su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da ukasha yayi tambaya din nan ko yace a shi a cikin su ya roƙa a sashi a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace humul ladina la yastarquna wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna wannan at-tawakkul din malamai suka ce ai yuhaqqiquna at-tauhid lillahi subhanahu wataala sune masu tabbatar da tauhidin Allah to the extent cewa akwai abin da ma halas ne amma sun haƙura da shi saboda miƙa wuya ga Allah kamar alistirqa neman magani ga wanda yake da wata cuta halas ne haka kamar wato a a kuma ladina la yaktawun kamar alkayu alkayu shine lalas ko ko an san wannan Hausa anan takiya to takiya kaga hanya ce ta ta therapy ta ilaj procedure ne na magani kuma in ta kai ta kawo ana iya yi shi larabawa suna cewa akhiru dawa'i alkai lalas karshen magani gaga mutum lalas bai ji sauki ba to sai dai in titirna ne shi na karshe ko ciwon azali ne sai zufa ta keto mai sai ya dan ji sauki kafin azalin ya iso to amma su ba sa yin wannan sun haƙura saboda dogaro ga Allah saboda tsabar dogara ga Allah ba sa shan magani ba sa zuwa ganin likita ba sa yin maganin gargajiya sabis da ake ba sa yi saboda tsananin dogaransu ga Allah sun kai ga har abin da ya halarta ma ba sa yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan sahabi ah, hakim ibnu hizam annabi ya bashi ka'ida cewa to karka roki komai kowa a duniya kana son falala kaza yace ki to karka roki komai a wurin wani sai Allah to sai na hatta in yana tafiya akan abun sa idan bulalar da ake dukan raƙumi ko doki ta fadi bai iya cewa wani dan Allah mai komo sai dai ya tsaya ya sauka ya dauka da kansa saboda tsabar tabbatar da korewa neman bukata a wurin dan adam wannan mubalaga ce tunda ya halasta ka nemi cewa da Allah wani miƙo min kaza mutumin yana wajen kuma zai iya miƙa maka a wannan kamar da muka fara shine a'azamu samara min samarati tauhid li ahlihi dukhuluhum aljannata bighairi hisabin wala iqab saboda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ware wannan tawaga kafin a fara hisabi a ce to nan duk ku tafi aljanna Allah ka samu a ciki shine ukasha ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzo Allah ka roka mana Allah in shiga cikin su yace ka kwatar da hankalinka kana ciki shi ya riga ya samu to irin wannan shine irin da muka fara da su da kawai shi kenan daga gan sai ya zama dan bariki kawai ta iya shege ba sai haka ba sabai ci gaba da kokari suke yi wajen ganin sun sake muwazaba wajen aikin alkhairi na gaba shine husulul shafa'a samun ceto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada a cikin hadisi tabbatacce a cikin wanda yake cikin muslim da sunan nasa'i annabi yake cewa as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi wanda yafi kowa cancantan ceto na wanda ya furta kalmar shahada daga cikin zuciyarsa ba wai ya furta a wajen mutuwa ba ya zama da cewa muwahhidi ne ba wai dole sai ya faɗe ta sanda zai mutu ba wannan wata falala ce ta kuma ta daban duk wanda ya yarda Allah shine ubangiji shi kadai mahalicci ba shi da abokin tarayya ya mutu da wannan tabbataccen tauhidi to shi yafi kowa cancantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya agaje ki ya fidda shi daga sarƙaƙiyar zanubai da watakila sun darkake shi daga cikin fanar tauhidi ha ila yau shine tauhidi daga cikin amfaninsa yana sa ayyukan mutum su bunƙasa a lahira waɗanda da ana ganin su kamar kaɗan amma su zama masu yawa kalla hadisul bitaqa wanda ke cikin Musulun imami ahmad ibn hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labarin wani mutum da zai tare zai bi filin alkiyama a gwada masa littafansa mujalladai guda ɗari na zinubi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mujalladi ɗaya iya ganin idanka wannan mutum da ya ga tarin zinuban shi sai kawai ya ce shi dai bari ya tafi wuta kawai bari ya ɓata kan shi lokaci ba sai ka tsaya la zulmar yau sai an yi hisabin nan ka tsaya kawai ya tsaya bayi da wani confidence bai ran wani arziki da zai samu ya dauka yana cikin shakiyai da aka zo sai aka wata takarda guda daya aka ce wannan kuma shine aikin ladanka a duniya baka da wani aiki na alkhairi ce a cikin ta an rubuta la ilaha illallah cewa ya taba fadinta da ikhlas sai ce wa mala'iku to amma wannan aikuna kuna mana izgili ne yaushe wannan tarin da tafan za a gwada su da wannan takardar guda daya sai mishi kai dai ka tsaya kawai a gwada ba ruwanka ba kai kake wannan aikin ba nabi sallallahu alaihi wasallam ce sai a daura waɗannan kibda kibdan littattafai na zinubai a kifatul mizan ta hagu a sanya wannan takarda a kifatul mizan ta dama nabi sallallahu alaihi wasallam ce faraja hatha sai wannan takarda ta rinjayi wannan littafin ta fi nauyi kuma sai ya tsira tona daga cikin fa'idar tauhidi shine ayyukan da kai na tauhidi za su yi nauyin da za su rinjayi zinubanka Allah ka tabbata man tauhidin sannan a ƙabulun a'mal daga cikin fa'idojin tauhidi shine Allah ya sawa kan sharadi baya an san ayyuka na waɗanda ba mu wahidai ba Allah yana cewa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'mal da sun yi wa Allah shirka da duk aikin da suke ya baci la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin in kai shirka aikin ka zai lalace ka zama daga cikin ma'asaranta shi yasa duk wani aiki da mutum yake yi idan babu tauhidi to ba zai samu ladan shi a lahira ba dan Allah ya so yana iya ba mutum ladan a duniya kafire da suke aiki Allah baya wulakanta aikin duk wanda ya aiki inna la nudiyu ajra man ahsana amala idan mutum bai da imani amma yayi wani aiki na alkhairi Allah in ya ga dama sai ya bashi ladan a duniya Na ladan duniya shine Allah ya bashi wadata ko ya bashi shahara ko ta ɗaukaka ko ya wanzar da ambatan shi har yanzu akwai kafirai da ake ambatansa ana yaban su a boko ce wane wane galileo galili ce eh, eh, eh, nightingale florence nightingale ana yaba mata ana ganin ta wata waliyya shugaban masu sana'ar nursing ko a ce socrates ko plato ko wani kafiri ga sunan dai kafirai iri-iri na girka ne da na roma da na amurka da na nan kusa iri daban-daban duk ana ambatansu kuma ana jinjina musu to wannan shine sakamakon aikin da suka yi wa dan adam aikin da suka yi wa dan adam na discovering wani abu ko na kirkiran wani abu ko na samar da solution ga wani problem na dan adam a kimiyya da fasaha ko a tattalin arziki ko a noma ko kiwo ko aikin a siyasa ko na makamanta haka wannan ambatan su din da ake yanzu ana yaba musu shine ladan su wasu su kuma tun suna raye za su samu shahara da daukaka da da burin kasa tattalin arziki to iya raban su kenan kamar yana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina Umar ko ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayatid dunya ko fi hayati duniya sai na umar ya shigo ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ɗakin babu wani abu kamar yadda ya ce fa ma ra'aitu shay'an yuraddu ilayhi al-basar ban ga abin da zaka kalla ka sake kallon shi ba ghaira yace in banda in banda wata yadda duma kamar buzu shi ma yace qadis wadda min tuli ma lubita ko min tuli ma labita babu abin da kalla in banda wani buzu da aka dan rataye shi ko aka ajiye a gefe inda yake sallah yace shi ma duk yayi baki ina irin buzu na na na na liman irin na da zaka ga wurin sujuda da wurin gwiwa duk yayi baki ya ya tsufa ko yace shi ma yayi baki to sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah inna farisan war ruma yace ga turawa nan farisa da ruma kadu si alahum Allah ya buɗaɗa musu suna yin abin da suka ga dama su ne super power suke da kamfanoni suke da pharmaceutical industries su suke da industries na, kayan masarufi su suke da basar ɗinkin duniya su suke kafa dokoki su suke da unicef da un da kowa ba ka suke za a duniya sai da suke da kowa ba kadu si alahu wahum la ya abudun Allah ba sabota Allah sai ce isa ba za ka roƙi Allah kai ma ya yalwata ma kai da al'ummarka ba yana tausaya wa halin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kishin gide sai tashi ya zauna yake awa fi haza anta ya Umar Umar ina ganin ka cikin masu hankali waɗanda suka fahimci addinin na ce kai ma da sauranka sai shi ne ce to ulaika qaumun waɗanda da kake gani abinda suke ciki kake ganin kamar abin sha'awa ne yace ujjilat lahum tayyibatuhum abin alherin da suka yi ne na ƙwazon da suka yi shine Allah ya gaggauto musu da shi a nan duniya saboda ba su da rabo a lahira saboda ta duniya a gurin Allah ba ta kai darajar fuffuken sauro ba kamar da hadisi ya ce ko da ta kai daraja haka da kafiri da jari a cikinta ba saboda haka Allah madaukin sarki baya karɓan aikin wanda ba su imani ba ballantana ya ba su sakamako a lahira amma saboda adalcin Allah zai maye musu sakamakonsu a nan duniya da gwargwadon abinda Allah ya so ya basu na ɗaukaka ko shahara ko rayuwa mai daɗi ko kyakkyawan ambato ko makamancin haka a na gaba ɗanar muka faɗa ne na ɓata littafi na takwas a shine tauhidi yana samawa da musulmi wato ƙarfin azima da izza ta imani da alistigna min ghairillah duk wanda ya tabbatar da tauhidinsa zai zama cikin waɗanda Allah yake cewa man kana yuridu la'izzata fa inna la'izzata lillahi jami'a wanda yake neman wani ƙarfi ko buwaya ya sani ƙarfi da buwaya na Allah ne Allah yana bai wa ahalinsa ahalin tauhidinsa ƙarfin zuciya da ƙarfin imani na dogaro da Allah madaukin sarki abubuwan da suke jan hankalin mutane na duniya sai ya zama su ba sa ganin a komai Allah kawai suke nufata a cikin ayyukansu to daga nan sai su samu rahatul kalbi wal bal shine na tarake daga nan sai ka ji mutum ya samu natsuwa a zuciyarsa ya samu kwanciyar hankali ko da bayi da ko sisi Koda bai mallaki komai ba koda baya cikin yanayin da 'yan duniya suke ganin wato shine morewa mumini yana samun irin wannan natsuwa ta halawatul imani ta zaƙin imani a cikin zuciyarsa daga nan kuma sai ya samu at-tawakkul sadiq wato ya zama yana da gaggataccen dogaro ga Allah za komai nashi ya dogara ne da Allah madaukakin sarki wajen tabbatuwarsa wannan kuma shi zai yanta mutum da yanta mutum daga bautar wani Allah akwai abuwa da yawa da mutane suke bauta musu kuma bayan Allah suna bautata ma kan zuciyarsu alhawa ilahun yubadu min dunillah faraitu man takhadha ilahu hawa mutane suna bauta ma kudi ta isa abdul dinari ta isa abdul dirham mutane suna bautata ma mutane suna bautata ma ‘yan uwansu mutane sawa'un shehunansu ne ko malamansu wani ma mata shi yake bauta mawa take ɗagutun shi duk abinda ta faɗa baya tsallakewa ko ya dace da magana Allah ko bai dace ba kawai hajjiya ce ta ce nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma adiyu dan hati yace ku kuna bayan ya zai musulunci yace ku kun kasance a kristan a kristanci kuna bautan malamai yace ba ma bauta musu annabi yace ashe ba suna halalta muku haram kuma su haramta muku halas ba yace eh suna yin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mene fatilka ibadatuhum haka mutumin da ya mai da rayuwar shi ba yi da wata manufa a rayuwa in banda neman kuɗi ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ya zama bawon waɗannan abubuwa wanda ba yi da wata sabga ba ya jin wani yare sai na kuɗi wanda a yanzu ma mutane ha alfahari suke da irin wannan to wannan ma bauta ce nau'i ne na bauta ga wani Allah to wanda duk ya cika tauhidin sa ya batse za ga cewa Allah ya tsiratar da shi daga waɗannan ire-iren abubuwan to haka nan shehunnai da malamai da shehunnai duk ana musu irin wannan bauta ta su shiga cikin hurumin Allah kuma mutanen da suke yadda da su su biye musu amma wanda yake da tabbataccen tauhidi to yana samun tsira daga irin waɗannan a sarƙaƙiya da sawarwara wadda za ta iya halaka shi na ƙarshe da nake fata na ambata shine alfauzu bi ridallahi subhanahu ta'ala. mutumin da yake da tauhidi yana rabauta da yarda Allah madaukakin sarki Allah ya yarda da mabota tauhidi ya amince da su shi sa sahun farko na ma'abota tauhidi shine annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa mun ji irin yabon da Allah ya musu da ambatan da ya musu da cewa ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi sannan kuma ya gafarta musu ya yafe musu ya jibance su sune auliya ulashi saboda ka wanda duk ya bi sahun su akan wannan tabbatar da tauhidin to ana fata shi ma ya samu dace da yadda Allah yadda yake ba zai samu wahayi da ra'a a faɗi cewa Allah ya dada shi ba amma insha Allah zai shiga cikin wannan yadda ta Allah madaukakin sarki kuma zai ga haka a tare da ubangijinsa a cikin zuciyarsa da aikinsa da lokacin mutuwarsa da kwanciyar kabarinsa da ranar gamuwarsa da ubangijinsa wanda duk ya sake ya mutu bayi da tauhidi jama'a ya kaɗe ya shiga uku ya lalace Allah ka tsare mu daga tawarwarar rasa imaninmu da tauhidinmu Allah ka cika mana imaninmu da haƙaƙa man tauhidinmu Allah ka sa kuma mu gamu da kai alhalin muna masu imani da kai da ɗayan taka da tabbatar da tauhidinka ya Allah gafata mana zunubanmu ka jiƙan magabatanmu cikin iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi wannan ƙasa tamu ya Allah muna roƙonka ya Allah muna kawo mu Allah mun gaza daga mu har waɗanda ake cewa shugabannin Allah duk mun gaza gaba ki daya kai kadai zaka iya Allah Allah mu mun yadda ka iya ka isa wannan jarabawa ya Allah muna roƙonka Allah ka dauke ka dauke mana ita ya Allah ka sauka mana ita ya Allah ka kawo mana mafita abinda yafi karfin mu Allah ka iya mana sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh